إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد رسلنا محمدا عبد الله ورسوله فتهى الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا جلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحنون وترك أمته على المحجة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الله شيئا إنما يضر نفسه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها اللهم صل وسلم وزد وتهنن وعنعم وبارك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذه الجمعة هو استعدوا لامتحان الدنيا مع امتحان الآخرة تعلمون أيها الإخوة الأباضل في هذه الأسابيع المتتالية يكتب إخواننا وأبناؤنا طلبة العلم الامتحان في مدارس مختلفة وفي مراحل متقلبة إما امتحان نهاية الفترة الدراسية أو امتحان نهاية المرحلة الثانوية أو امتحان طلبة الالتحاق بالجامعات والمعاهد التقنية والكليات التربوية لهذا نقول له استعدوا وتأهبوا لهذا الامتحان الغريب الدنيوي وأضيفوا إليه الاستعداد التام للامتحان الأكبر الأخروي فهو ينتظرنا أيها الإخوة الأفاضل وقفوهم إنهم مسؤولون قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الكتاب قذب أيها الأفاضل الامتحان الدراسي هو طريقة خاصة لاختبار الطالب مع البحث عن علمه أو تحديد معرفته أو قدرته في ميدان علمي خاص وهو أيضا عملية تشخيصية علاجية تهدف إلى تحقيق مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الوصول إلى الأهداف التعلمية بغية مساعدته على النمو وبلوغ الأهداف فالامتهان أيها الأفاضل في أصل وضع لم يخترع لإملال الطالب أو إظهار قصوره أو السخرية منه بل للوقوف على مدى إدراكه وفهمه للدراسات التي تلقى إليه ثم النظر إلى بلوغه الأهداف التربوية المركزة المرسومة أيها الأفاضل إن للامتحان الدراسي أهدافا ذكرها علماء التربية منها التذكير بالامتحان الأكبر الأخروي ومنها معرفة مدى صحة الفروض التي بني عليها المنهج العلمي ومدى بلوغه للأهداف ومدى التقدم الذي حصل ومنها أيها الإخوة الأبابل اختلاف نواحي القوة والضعف في عمليات التنفيذ وتفقيه المكان الذي تسير فيه العملية التربوية ومنها قياس درجة تحصيل الطالب العلمي ومدى فهمه واكتسابه من النواحي المعرفية والوجدانية والمهارية ومدى استخدامه لها ومنها أيضا أيها الأفاضل قياس قدرة الطالب العقلية على التمييز والتقدير والتعليل فيما يملك من معلومات ومنها أيها الفضلاء معرفة الفروق الفردية بين الطلاب والكشف عن ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم ومنها حث الطالب على استذكار دروسه وتشويقه إلى المطالعة والدراسة مما يزيد في تعلمه وتقدمه ومنها معرفة المدرس الأساس السليمة للتعامل التربوي مع الطلاب أيها الأباء لقد امتحن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو المؤلم الأول للأمة أصحابه حيث أخذ الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوما من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ومثلها مثل المسلم فأخبرني فأخبروني ما هي قال ابن عمر قال ابن عمر فذهب الناس في شجر البوادي فذهب وهلي إلى أنها النخلة وكنت أصغر القول فاستحييت أن أذكرها فقال صلى الله عليه وسلم إنها النخلة أيها الإخوة طلبة العلم خذوا هذه الوصايا العطرة وطبقوها قبل الامتحان وبعده وفي حياتكم التعلمية وفي حياتكم التعلمية جديد الوصية الأولى فأرغبوا على الله واعلموا أنه هو القادر القدير المقتدر وقد كتب مقادير كل شيء قبل حصوله وهو الذي يقدر النجاح والخصوة في الامتحانات الوصية الثانية افترقوا وافهموا واحفظوا وذاكروا فإن من تذاكر تذكر يقول الإمام الشافعي قيم الله ثراه وغنم وغفر له العلم رقيب النزاع بعيد المراء لا يدرك بالجهاد ولا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالجهل ولا كبرة إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدهر ولا محصل إلا لمن أنفق العينين وجسى على الركبتين ولا يحصل إلا بالاستدان إلا بالاستناد إلى الحجر وافتراش المجر وقلة النوم وصلة الليل باليوم وصلة الليل باليوم انظر من إلى من شغل نهاره بالذنب وليله بالجماع أيخرج من ذلك فقيها هلا والله حتى يعتزل الدفاتر ويستقتل المهابر ويقطع القطار ولا يقصر في الطلب بين الليل والنهار الوصية الثالثة العناية بالوقت وانتهاز فرصه قبل فواتها الوصية الرابعة أيها الأساتذة كثرة الدعاء والابتهال إلى الله تعالى والدعاء هو العبادة ومن رزق الدعاء لم يهرم العطاء ويقول أحد أشياء حفظه الله ذاكر دروسك كثيرا وادعو الله لأكثر الوصية الخامسة احذر الغش في الامتحان بأنواعه القديمة والحديثة فالغش في الامتحان ظاهرة محرمة وطبيعة مجرمة ولا تخرج طالبا ماهرا ولا تنتج طالبا طائرا ولا تلد طالبا شاكرا بل تخرج حامل الشهادات المزيفة والعلوم المحرفة ولهذه الظاهرة أسباب وخصوصا في وطننا النيجيري منها أيها الإخوة الأفاضل العلم لطلب الشهادة لا لنيل السعادة يقول أحمد شوقي رحمه الله واطلبوا العلم لذات العلم لا لشهادات وآراض أخر ومنها غياب روح الوطنية من نفوس الهيئات واللجان والمدارس المسؤولة عن الامتحانات ومنها خيانة المدرسين وعدم أدائهم الواجب المنوط على أعناقهم وعدم أدائهم الواجب المنوط على أعناقهم يقول أحمد شوقي رحمه الله أيضا وامتحان صعبته وضعة شدها في العلم أستاذ نكر لا أرى إلا نظاما فاسدا شتت العلم وأبدى للأسر عدم الهدف الحسن لنيل العلم فساد أخلاق الأمة وخصوصا الآباء الذين يريدون أن يحصل أبناؤهم على الشهادات ليشغلوا مناصب حكومية عالية أيها الآباء أيها المدرسون أيها الطلبة أيها المسؤولون عن الامتحانات أيها الحكام تعالوا معي لنسمع ما قاله علماؤنا عن حكم هذه الظاهرة وجزاء من أتاها وارتكبها سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي الأكبر للديار السعودية رحمه الله ما حكم الغش في أوقات الامتحان علما بأني أرى كثيرا من الطلبة يغشون وأنصح لهم ولكنهم يقولون ليس في ذلك شيء فأجاب الشيخ رحمه الله الغش في الامتحانات وفي العبادات وفي المعاملات محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ولما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا والآخرة فالواجب الحذر منه والتواصي بتركه وقال في موضع آخر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غشنا فليس منا هنا يؤم الغش في المعاملات والغش في الامتحانات ويؤم اللغة الإنجليزية وغيرها فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش في جميع المواد لعموم هذا الحديث وما جاء في معناه وسئل الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى عن هذه الظاهرة فأجاب الامتحان ويقال له الاختبار معناه أن الطالب يختبر لينظر مدى تحصيله في هذه المرحلة إلى المرحلة التي تليها سواء كان من الابتدائي إلى المتوسط أو المتوسط إلى الثانوي أو من الثانوي إلى الجامعة أو من الجامعات إلى الدراسات العليا أو من سنة إلى سنة أخرى في نفس المرحلة هذه هي الشهادة وإذا كانت كذلك فإنه لا يحكم الطالب أن يغش فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه وهذا آمر في كل غش فالغش حرام حتى وإن كان في اللغة الإنجليزية ويقول الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى أحد علماء الديار السعودية لا يجوز الغش في الامتحان ولا إعانة الغاش على شيء من ذلك تواخذ الكلام الخفي أو تمكين المجاور من نقل الجواب أو غير ذلك من الحيل بما فيه من الضرر على المجتمع حيث إن الغاش سيحمل معجلا لا يستحقه فيولى ما ليس له بأهل وذلك ضرر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم إنه مولاي ومولاكم فادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله الذي جعل الموت والحياة للانتحاء والصلاة والسلام على رسوله جاء بالحكمة والتبيان وعلى آله وصحبه أولي البذل والعطاء والامتنان وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وتمسك بالسنة والقرآن أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين لقد كثرت فتاوي علمائنا الكرام بهمة الغش في الامتحان فيقول الدكتور حسين حسين شهادة حفظه الله أحد علماء الأزهر الشريف ولقد أجمع الفقهاء على تحريم الغش لأنه يدخل في نطاق خيانة الأمانة والغرر والتدليس والاعتداء على حقوق الغير وهذا كله يعتبر من كبائر الذنوب التي غدرت الشريعة في عقوبتها ويرى الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أن كسب الطالب الغشاش الذي نجح ووظف بدون حق يعتبر حراما لأنه سرق علما ونسبه إلى نفسه وحصل على الشهادة التي ما كان أن يحصل عليها لو لم يغش وما بني على باطل فهو باطل أيها الطلبة تعلموا بهدف واعملوا بشغف وأخلصوا النية وأحسنوا الطوية لتفوزوا بالدرجات الثانية والأجور الطيبة الزكية ينقوا كتبا متولى ما فرتنا بياني akan cewa ɗalibai a lokacin da suke shirya ma jarabawar duniya ta takarda su shirya mata lahira su haɗa su a waje ɗaya a cikin waɗannan satuttukan da waɗanda suka gabata da waɗanda suke gabanmu ‘yan uwanmu ɗalibai da ‘ya'yayenmu suke rubuta jaraba a makarantu mabambanta a matakai waɗanda suka sassaɓa ma juna wasu suna zana jarabawa ce ta gama zangon karatu domin shiga wani sabon zango wasu kuma suna rubuta jarabawa ne domin su gama matakin sakandare wasu kuma sun rubuta jarabawa domin su shiga makarantu jami'o'i da manya-manyan makarantu saboda wannan munasabar muke ce musu ya fi ɗaliban ilimi a kowane mataki a kowace makaranta ku yi tanadi ga lahira ku yi tanadin jarabawar lahira a lokacin da kuke tanadi ga jarabawar duniya Allah subhanahu wata'ala yana cewa a tsaye da bayi domin a tambaye su a filin tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake, duk wanda aka tsananta masa bincike da tambayoyi a ranar lahira to babu shakka sai an masa azaba yan uwa masu daraja jarabawa suka ce abin da take nufi wata hanya ce ta gwada ɗalibi domin a gano matakin iliminsa da kuma iyakar fahimtarsa da kuma ikonsa a wajen fahimtar ilimi a kowane ɓangare da yake karanta. ‘Yan uwa, malaman tarbiyya ba su sanya jarabawa domin a gano cewa ɗalibi ya gaza ba. Ba ana yin jarabawa ba ne a tarbiyyance domin a ce ɗalibi an gajiyar da shi ba ana jarabawa ba ne don a yi ɗalibi izgilanci a ana yin jarabawa ne domin a gano kafa fahimtar ɗalibi a darussan da ake karantar da shi sannan a ga manufofin karatu da aka tanya da tarbiyya shin yana kaiwa zuwa gare su ɗan uwa jarabawa tana da wasu manufofi manufa ta farko da malaman tarbiyya suka ce ta jarabawar duniya ita ce jarabawar duniya tana tunatar da mu jarabawar lahira manufa ta bi ɗan uwa jarabawa an sanya ta domin ta nuna ingancin manufofi na manhaja da ake karantar da ɗalibai da kuma shin suna kaiwa zuwa ga waɗannan manufofin sannan wani irin ci gaba suke samu sannan yan uwa ana yin jarabawa ne domin a gano fagage da ɓangarorin da ɗalibi ya karfafa a ilmance da kuma inda ya samu rauni domin hukumomin jarabawa da malaman su masu karantarwa su sake zage dantse domin tabbatar da cin nasarar ilimi da wasu manufofi masu yawa da malamai suka ambata yan uwa Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya taba jaraba sahabbansa ana zaune ta na abdullahi bin umar ce, sai manzo Allah sallallahu ya ce, Lallai a cikin bishiyoyin daji akwai wata bishiya ta yi kama da musulmi ganyenta baya faduwa ƙasa banza sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam manya manya daga cikin su da kanana ya kwakwalan suka tafi suka ta ambatan itatuwa mabambanta mai riwaya abdullahi dan umar yake sai na ji a raina cewa bishiyar dabino ce amma sai na ji kunya ga iyaye na manya manya ba su iya ambatan wannan amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba daga gare su ba karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da biyu dabino ce saboda wannan yan uwa ya ku dalibai masu rubuta jarabawa ko kafi wannan wasiyoyin daga gare ni wasiya ta farko ku sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine mai iko shine wanda yake sa a ci jarabawa kuma shi ke so shi yake sawa a fadi duka daga gare shi suke wannan na nuna muku ku zama masu tauhidi kuma masu tawakku wasiya ta biyu ku yi karatu kuma ku fahimci abin da kuke karantawa ya ku ɗalibai sannan ku yi hajja sannan ku yi bita duk mutumin da ya bita ku yi tuna al-imam shafi'i rahimahullah yana faɗi yana cewa shi dai ilimi nan zamun sa tsawo gare shi sannan manufarsa tana da nisan kaiwa ba a samun ilimi ta hanyar jefa masu suka da yaki ba a ganin ilimi a mafarki mutum ya waye gari kawai ya zama malami an masa mafarki ba a gadon ilimi daga iyaye ko kawunnai shi ilimi wata bishiya ce da ba ta ingantuwa sai idan an kafa sannan ba a kafa ta ce a cikin zukata sannan abin da ake shayar da wannan bishiyar shine bita da yawan nazari sannan ba za a iya samun ilimi ba sai an ba da idanuwa shi sa malamai da yawa suka rasa idanuwa da kafin koma da Allah sannan sai an dunkusa da gwiwoyi sannan shi ilimi sai an dogara da dutse a wajen neman sa sannan sai an kwanta a ƙasa sannan sai an karanta bacci sai an haɗa dare da yini ba ku ganin mutumin da ya shagaltar da yininsa da neman dukiya ya shagaltar da jaransa da saduwa da mata kuna tsammanin zai fito zama malamin fikihu al shafi ya ba shi amsa ce wallahi ba zai yi ba ai ba zai yi mutum ya zama malami ba ya samu ilimin ingantacce har sai ya rungumi littafai har sai ya rike tawada har sai ya yanke lokuta masu tsawo sannan kada ya bambanta tsakanin dare da yini a cikin rayuwarsa daren ya zama kamar ranar ta wato yana nan da wasiya ta uku yan uwa ɗalibai ya waje ba a gare ku ci gajiyar lokaci ku yi amfani da lokacin ku yi amfani da damar ku tun kafin wannan damar ku wuce wasiya ta uku ku yawaita addu'a bayan kun yi karatu kun fahimta ku yawaita addu'a addu'a ibada ce ga lada ga biyan bukata duk wanda aka azurta shi da yin addu'a to ba za a haramta ba shi ba duk wanda yake addu'a ko za a bashi Eh daga cikin malamai na yana cewa ka yawaita karatu da yawa sannan ka yi addu'a fiye da haka wato addu'a ka tafi karatun ka yawa da a game da jarabawa musamman irin ta Najeriya wasiya ta biyar ya ku ɗaliban ilimi ku guji magudin jarabawa hanyoyi na magudin jarabawa na tanda da na yanzu da ake cikin magudin jarabawa ɗabi'a ce wadda aka haramta ka ɗabi'a ce ta laifi magudin jarabawa ba ta taɓa fitar da ɗalibi ƙwararre ba ba ta taɓa haifar da ɗalibi mai haƙuri ba ba ta taɓa haifar da ɗalibi wanda ya kasance mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala abinda magudin jarabawa ke yi tana fitar da masu ɗauke da kwalaye ne na ƙarya da ilmoma waɗanda suka zama ba na gaskiya ba akwai dalilan da suke jawo wannan ɗabi'ar take ta yaduwa a ƙasar mu ta Najeriya abu na farko shine neman ilimi kawai don a samu takarda ba don a samu rabon lahira ba wani mawaki Ahmad Shauki yana mana wasiya yana cewa ya da bai ku nemi ilimi dan ilimi kada ku nemi ilimi dan ku samu kawai takarda daga cikin abin da ke yada satar amsa da makudin jarabawa a tsakanin ɗalibai da hukumomi na jarabawa da malaman makarantu a yau akwai in san ƙasa da mutane suke da shi kowa san kansa yake tunanin kansa kawai yake ya zai ya samar da rayuwa ingantacciya ga kansa ko ga ɗansa shi ke ta kowace hanya daga ciki akwai makuɗi da lalacewar ɗabi'un malamai malamai da kansu su suke ba da zakar ansa ga ɗalibai wasu a ba su kuɗi su je su zana ba wasu daga ciki akwai rashin manufa mai kyau ta neman ilimi ilimi ana neman shi ne da manufa manufar samun lahira daga ciki akwai lalacewar ɗabi'un al'umma ga baki ɗaya iyaye su suke 'ya'yansu su samu takaddu su samu matsayai masu girma a hukumomin gwamnati shi ke nan manufar ta ya ku iyaye ya ku malamai masu karantarwa ya ku ɗaliban ilimi ya ku hukumomi na jarabawa ya ku shugabanni ji tsoron Allah ku zo ku ji bayanan da malaman mu suka yi a game da satan ansa da mabudin jaraba an tambayi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na wannan zamanin a shek abdullahi bin ba mai ba da fatawar kasar saudi arabia a da allah ya gafarta masa menene hukuncin maguɗi a lokacin jarabawa domin wasu suna yin wannan maguɗin in ka musu nasiha sai ta ba komai a ciki ai ma taimako ne sai ya ba da amsa ya ce maguɗi dai a jarabawa ko a cikin ibada ko a mu'amala haramun saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mana ba gudi to baya cikin mu baya cikin mabiyan mu baya tare sannan da abin da yake biyo bayan gudi na cututtuka masu yawa a duniya da lahira saboda haka ya waje ga ɗaliban ilimi in ta a cikin abdullahi abdullahi bin baz yi wasiya da junansu da barin satan amsa da kuma magudin jaraba ya faɗa a wani wurin yace ya tabbata annabi sallallahu alaihi Sallam na cewa duk wanda ya mana magudi baya tare da ku ce wannan magudin ya kunshi dukkan nau'in magudin mu'amala da jarabawa har a cikin lugar turanci to da haka halatta da ɗalibai maza da ɗalibai mata da su yi algusu ko kuma su yi magudi a jarabawa ba a dukkan maddoji da dukkan dare wani malamin kamar ta a Sheikh Muhammad ibn Fali al-Uthaymeen shi ma an tambaye shi sai ya ce ita dai jarabawa ko gwaji ana yin ta ne domin a gwada ɗalibi a ga abin da ya samu shin ya tantance tashi daga matsayin da yake kai na firamare zuwa sakandiri karama ko ko daga sakandiri karama zuwa sakandiri babba ko daga sakandiri babba zuwa jami'a ko daga jami'a zuwa master ko PhD ko canza wata shekara zuwa wata shekara yace wannan ita ce shahada ita ce takardar da ake bada saboda haka bai halarta ɗalibin ilimi ya yi makudi a ciki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mana makudi to baya tare da mu ya ce wannan makudin ya shafi komai saboda haka makudi a jarabawa haramun ne ko da a yaren turanci ɗaya daga cikin kuma malaman ƙasar Saudi Arabia dai aka sake tambayar su a Sheikh Ibn Jibril Allah ya gafarta masa ya yace ya halarta a yi makudi a jarabawa bai halatta ka taimaki mai yin maguɗi ba akan wani abu ko da da ƴan koyayyen magana ce a ɗakin jarabawa ko kuma ka bashi dama ka ɗan kankata masa takardar ka yadda kwafa ko kuma wani wayo da ɗalibai suke yi na maguɗin jarabawa domin hakan na haifar da cututtuka ga ilimi da al'umma ga baki ɗaya ɗan uwa ɗaya daga cikin malaman ƙasar masar a doktor hussein hussein shahada ɗaya daga cikin malaman azhar yace malaman fiqh sun yi ittifaq akan cewa makuɗi dai haramun ne domin ya shiga cikin cin amana da ɓoye gaskiya da bai da tsora rayuwa akan ƙarya da ƙetare haƙƙoƙin mutane shi ya sa malamai suka ce magudi yana cikin manya-manyan zunubai wadda shari'ar musulunci ta kausa harshe a game da hukunci ɗaya daga cikin dai malaman kasar masar a shek abdulhamid kishi allah ya gafarta masa ya ce duk abin da ɗalibin da ya maguɗi ya samu jarabawa zai ci a rayuwarsa haramun ya shi. domin ya saci ilimi ne ya danganta ma kansa abin da ga yi wannan sakar ba ba zai same shi so da ke duk abin da aka gina shi akan banna to shi ya zama banna duk abin da aka gina shi akan abin da yake lalatacce to shi ya zama lalatacce saboda ka ya uwa ɗaliban ilimi mu ji tsoron Allah mu yawaita karatu mu ƙara himma mu yi nazari mu fahimta kuma mu haddace kuma mu jita sannan mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu sakamako mai kyau اللهم انصرنا اللهم انصر من ينصر دينك اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يأتي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم كما أحسنت أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا غيثا مريعا مريعا حنيئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فقدته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا غائبا إلا عددته إلى أهله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حي اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المبطلون اللهم أصلح فتياتنا واقشد فتيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شيوخنا واهد شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنجه الممتحنين منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبب لهم النجاح الفائق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سبب لهم النجاح الفائق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بأيديهم في كتابة امتحاناتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سكت لهم الدرجات العالية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون